القرآن ياتي بالنمو إذا أخذ براسة سيزيل في ذلك الدنيا الموسى بيقام كما إياس هارون بها كان جيل مقارين هنا بمجزة بها بها كان في مقاس في رجاء في جيل إذا كنت يعني في قائش أبين الدين ما بيك يعرف أبين من بها لم

wala ya sulan kyawun kirkin su ba a sanin salamin ko wani da nau'insa ba ka ba da riguna a kawo ma riguna ko kuma ka ba da dawa a kawo ma dawa ko gero a kawo ma gero sai dai wato wani nau'i daban auki ma ya karu ko kuma abin da yake yayi kusa gare shi wato ba nau'in sa bane amma yayi kusa gare shi wajen abin da wajen halitta ko wajen amfani kamar misali mutum ya ba da jakuna a kawo masa alfadarai ko ya ba da abin nan ko kuma a ba ya kuna a kawo masa bayi ko kuma ya ba da kasani don a kawo masa auduga wato ba za a yi don sun yi kama da ba illa an yi kore da hussein sun fa rance ne ya ba shi rance fi mitirhi ya kawo masa wato sai amfani ya tsaye ta ya biya shi ya ba su fatan wani kidarar wannan in rance ne aka baka abu za ka mayar ka kamar abin da aka baka kuma wajen sifashi da wajen abin yawan sa wannan ulil mutasalli kuma amfanin ga wanda ya sauki bashin ba kai mai bada bashi ba amma in kai mai bada bashi ka jawo wani amfani zuwa gare ka to ya zama kamar yadda nake muku wata wajen bashi wata ka ba ɗan uwanka ba da ne bai halatta kai shi don ka amfani ba kun fahimta ko ah, wala ya juzu dainin bidaini ba ya halatta mutane su tsalla abu bashi wato bashi wanda yake ana bin juna ni ina bin sa kaza kai kuma kada bina wata dainin bidainin wata an ruwato daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ha an bai ilkali ilkali sai da bashi da bashi wato abinda sai da bashi kamar kace kana biya ta fan goma fan goma din nan maimakon in biya zan abin zan ba ka riga ta fan goma mai tufa kaza mai tufa kaza ka yarda na yarda to ba zan baka sai wata ya zo wato na bata wannan bashi na kulla wani bashi don yana biya ta riga da bata wancan bashi na fan goma wannan bashi halatta sai dai in yanzu zan baki riga kun gane to wata wannan yana abin nan suwantuwa da abubuwa uku bai uddaini biddaini sai da bashi da bashi ko kuma fara wani bashi da wani bashi ko kuma bata wani bashi da wani bashi فحين إذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقا لما يقوم الثلاثة وهي أحد أقول إن دكتينا ka sai da bashi da wani bashi ko kuma ka haka wani bashi da wani bashi wato na sai wannan riga na bar ma a kan kaza ni ba zan biya ba sai wata sai kuma ka ce ba za ka bani ba sai wata wato kenan kowa na biyo wani kun gane to ina ne wata tiro wala ya zuzu masu ɗaya ne fi dai ne ko wata ba shi ba ومن اول ولا يجوز بيع دين wata يجوز دين بدين وتحفيظ راس المال بشرط inda an kai سلمي wata wannan kwangila ka ka kawo min buhu goma rana kaza akan kaza to ya halatta yace to kuma ba zan biya ka ba sai ka kawo kuɗi kun gane ko don ya zan bashi da bashi kenan ina bin ka bashin dab abin nan a kai kuma kana bin na bashin kuɗi ila mahallin sadi har lokacin da wato za a biya salamin din eh. sai ya ba kuɗin kai ka kawo ya halatta ya jinkin sa kamar kwana uku to ya danganta ga yadda an kai akadi idan tilas ne za ka kawo sannan aka ce ka kai ka sau da kuɗin ka to wannan akali baya halatta don ya zan bashi da bashi amma in ya nufe kada iya kawo min akan kwan kaza amma ba sharaɗi ne in ka kawo sai na saya ba sai ka kawo sannan mu yi ciniki sai ka kawo sannan mu yi ciniki ko ka ke kana iya rashin kawowa wannan ya halatta ka sau da kudin ka ka gane zan na sai buhu mai kaza wato mai abin nan buhun gero mai sifa kaza mai bakka kaza ciki goma a kan kan ɗari ka kawo rana kaza amma fa ban shaddanta ma na karba ba sai na gani da wani kan ina iya ta da kuɗin ka amma idan na ce na a kai kuma ka ce ka sayar da wannan tilas ne in ba ka kuɗi tun don kada a yi ah, ba da ba kun ga ya danganta ga yadda kun ka kulla saboda haka ta sani yadda za a kulla abu yana gyara shi ko yana bata shi aw ma bu da min ko eh, aw ma bu da min al-ukurati min zalika haka nan wato a jinkirta wato na cewa ba za a biya ba sai an dade wato ba shi halatta abin da ya wuce kwana uku wala yajuzu fasu dainin fi dainin bai halatta a bata bashi a kulla wani bashi ba menene kenan wa huwa an ya kuna daga shay'un fi zimmati idan kana da wani abu kana jin sa bashi zimma wato abinda kake bi bashi wato kamar zimman mutum wato alkawalin sa dan kana bi bashi kamar ka aza mai alkawalin shi biya rana kaza ka ko abin nan da kake bi sa ka bata shi in shay'in akar ga wani abu na daban la ta ta'addala hukum ba za ka kaje shi ba kace kan goma da nake bin ka na yarda in karɓi riga mai sifar kaza shi ko yake to ba zan ban da ita yanzu sai bayan mako biyu zan baka to ba ya halatta kun fahimta ko sai a koma ga hon goma sai rata ta kawo riga in abin nan ya so mu kulla wani shi kun fahimta ko wala ya bai kuma laisa in laka ala an alaika halal halan ya halatta wani yanzu ko yake nufin riga rigan nan ba ta gare ka bisa ga yanzu in ciniki ya kullu za ka sai ka kawo kun ga abin nan gida ce amma babu nisa yana yiwa ka sai ka iske babu irin wanda an kai an an shaddanta kun ga wato an komo ga ƙarya kenan eh, saboda ka wato ba ya halatta irin wannan domin lokaci ya kure har ba ya baka damar wato a amince za ka iya kawo abin nan wato ga wani irin ka ba kamar ka sai turane ka sayar ma mutane da tsada sannan kuma su kawo su sayar ma ya halatta ko bai halatta ba kun ga bashi ne da ruwa yanzu ina sayar ma abin nan turmi hon abin nan sule talatin zuwa wata ka biya ni sannan ka koma kawo turmi nan nisa yi shi kan daya ni kafan daya ni baka kun ga wata mun hita daga cinikin da mun ka kulla mun komo eh, bashi da ruwa na baka bashi ka abin kun wanda ko don haka an ka hana wannan shine gashi wa idza bita sil'atan bi tamanin in ka sayar da wata a abin sayarwa da kuɗi riga ka sayar da ita akan kan talatin misali mu'ajjalin kan talatin din nan ba yanzu za a biya ba sai bayan wata guda ko wata biyu fala ta shi tare habi akalla kada ka saye ta da abin da ya kasa daga wannan kuɗi na kadan kuɗi hannu in za ka sayan ta yana yiwa ya warware ciniki ka ce kawo yanzu in saya kamar yadda ni biya kamar yadda mun ka ce wato ka ba ta fan talatin ka jira fan talatin gare akwai riba gare ka kun ga babu riba mm. eh. ah, dakata ya ce shi ta ne haɗe a ƙalla minu kada ka saye ta da abin da ya kasa daga fan talatin din na ba. wato kamar ka saya fan ishirin ka kawo kan ishirin ka bashi kuɗi hannu kai ka jiran kan talatin ba ya zan bashi da ruwa ba au ila ajalin duna ajalil awwali ko kuma wato abin nan zuwa ga ajali wato zuwa ga ajali wanda bai kai ga na farko ba shi ba zai biya ka ba sai wata guda kai kuma ka ce na saya fan goma sha ishirin amma bayan mako biyu ka to ka karba wato ba ma ko ya to ya karba ya karbi fan 20 ba ka in wata ya cika kawo fan 30 kun ga dai ba shi da ruwan ne mm. kun san ka ko mm. wala bi aka sada min kuma ba ya halatta ka sayar masa da abin da fi bisa ga yadda ka saya ka saya da abin da ya fi daga abin da ka saya ila abu adamin ajali ka sayar masa fan talatin zuwa ga wata shi ke dan sai ka ce zan koma saya kan arba'in amma ba zan baka ba sai bayan wata na biyu wata in wata ya zo zai baka kan talatin ya yi jiran kan arba'in wata ya zan shi ya baka bashi kenan da ruwa kun gane ko wa amma ila ajali nafsi amma idan mutum ya fiya zuwa ga ajalin nan nashi na asali ba za ka kullu idan. ka sayar masa kan talatin zuwa ga wata ka koma ka saya wato fan talatin ko ka biya yanzu ko ka biya daidai da lokaci in lokaci ya taho ku zame ko ko ka ce a'a in wata ya yi kai ka biya ni ni kuma in wancan wata ya taho na biyu in biya ka duk da fan talatin ne ba su canza ba wannan babu babu wani tsoro abin da ya fito shi ya komo kun gane ko hmm. wata kuna muƙasa amma kuma wato ba za a sharɗan sai ka biya ni kuma in biya ka da kuɗi ba sai a ce zo a zami <coughs> don yan an zame ce na kowa ya abin nan ji gashi ko komo ga hannu ne shi ke nan ba shi an zame amma yan an ce kai kana jina ni ina bin ka ya zan tani da jin matai na ala yadda jihadi da bashi kun hanta ko wala ba wannan abin malamai suna sa shi abin nan eh, dan ayi mai sura tara domin idan ka ka saya in ma na kadan in ma duna al'ajali in ma na nafsi kina yi wa wato abin lokacin da ka saya ka biya kuɗi kuɗin nan sun yi daidai da kuɗin farko ko sun kasa ko kuma sun fi ka biya shi yanzu ko ko zuwa ga ajali wanda bai kai nashi ba ko ko zuwa ga ajali wanda ya fi nashi kun ga uku sau uku tara kenan to kullum dai sai a mutum ya diba idan ka ba da kaɗan ko an baka kaɗan ana jiran mai yawa ya duk inda shi eh, shine ka'idar shi sai ka diba in yana yiwuwa an kai ga wani ya ba da kaɗan yana jiran mai yawa to ya hannu amma wanda ya ba da eh, wanda ya ba da mai yawa yana jiran kaɗan ko kuma abin da ka bayar shine an ka baka ko shine za a baka wannan ba mu wannan ya kusa da malamin shi Eh. wanda ya ce yana bin wani naira eh. ya je ya karɓi naira gaggare shi gaggare shi eh. da yake bi ba shi rage naira to a cikin naira biyu nan sai ya ba wani abokin sa can kule biyar kyauta a ga kuɗin shi sa sarra sha biyar to wanda ya ba shi da biyar din sai ya je gona ya ce ka ni shi ne goma naira ɗaya hmm. amma zan kai da kowanne da ke bin shi naira biyu wancan in ya samu kuɗi da baka ne na da kuma waɗancan suke biyar shi ne malamin su eh. sun zama ruwa ba su zama haka yake ko yanzu ban gane kamin. <laughs> wato zaidu yana da naira hudu zaidu yana da naira hudu ya ba wani bashi ya ba da bashin daga amuru yawa eh? amuru mai da zaidu naira biyu wato ya ba da bashin bayan haka nan amuru ya mayar da naira biyu ya mayar da naira biyu ba zai saura biyu ake ba wato ya ba da naira biyu saura biyu eh, eh. shi kuma zai da sai ya wurin wani ya wurin bakar Allah ya ce bakar eh. ba ni sha biyar ina wani naira biyu ka je wurin shi karba a ba ka ba ya ba bakar su da da shi ne abin nan kenan na jin sani naira kuɗi. sani ba naira kuɗi. na shaura naira biyu a gurin shi. Sai na je gun sai na ce na baka slip biyar kyauta a cikin naira gona da ya rage gun sani eh, wato slip biyar wanda ya rage gun sani eh, a cikin naira na biyu da ya rage gurin shi eh. na ba a awu can slip biyar a sosai to shawara sha biyar ke a gurin sani sai na koma gun abu na ce ba naira daya zan yi tafiya amma kai abu biyu wani mu zo gun sani idan sani ya samu naira biyu nan ya ba ya ba ka da yau

ولا باس بشراء الجزاة فيما يقال kamar abin nan dawa da gero wato kun san duk dai abubuwan da ake siya wato ana sayan da da zakka akwai irin ciniki wanda muke yi wanda ma'auna ke yi kasan nan wato tafal tafal tafal tafal wannan haram ne kadai masu yin haka nan ba za a samu su albarka ga hasken su ba inna lillahi wa wato tilas ne a cika ma'auni ba sharaɗi ne ma'aunin zariya ta ya daidai da na kaduna ba amma sharaɗi ne na zariya duk ya zan na zariya wato iri guda na kaduna ya zan iri guda kuma kuɗin su ya zan kaɗa saboda ka yan an ce zakan kaduna kaza yake ko ina ka cikin kaduna ka yake yan an ce na zari haka yake ko ina ka tafi cikin eh, abin nan kaduna na eh, zari haka yake haka nan ko wani gari ba shi yiwuwa ka ɗauki babban gari ka daidaita shi da ƙauye amma ko wani gari tilas ne sai an san iri abin nan kun gani wata abin da ake yi nan idan wani talaka ya tafi ya so hatsi an kai mai cafal cafal in wani mai iko ya tafi sai a bashi minci kun ga wannan zalunci ba ya halatta Eh, saboda aka wato kowa ne ne in ya tafi kasuwa abinda za a sayar masa da taka za a sayar masa ah, abin nan gero ne dawa ne eh, timatir ne ayaba ce kowane aunawa ake yi to abin da ake sayarwa da awo idan an tara shi wuri guda yana yi wa ake tafi kai a dubi wansa ka yi ciniki kuma yadda ko shi ne nan yace wala ba sa bi فيما يقال باب ma في babu laifi da sayan tulin abu wanda yake ana aunawa kaga wato wannan wani nau'in ciniki ne kai daban abin da yake asalin shi aunawa amma yanzu ga tulin sa ka gani an ta taho ka je ba kai ciniki au zan ko kuma tumatir ne wanda za a auna a sanin nauyin sa ba auna ba an ka ce taho ga kwando ka ba ka gani ka saya ko fahimta ko sai wadda na ne amma ban da na ne dinari aunawa ake a san nauyinsa ba ya halatta a to a tuna ma ba san ko nawa ne ba kai kai ce wanda rayin ko ko da ne a nan na azurfa wannan tun da sai an auna hmm? Hmm. Hmm. ya halatta wato kamar ka ce wannan da ka bani ban yarda ya zama su uku ba ka gane eh, in ya karo maka yarda shi kenan yana yi wa ya ce a ban karawa in ba ka su ɗauki kuɗin ka ka gane Mm-hmm. kudin ga kudin abu a kasuwa an ce zakka kaza yake in wani ya tawo an ce misalin zakka ana sayar da shi naira wani ya tawo ce ina sayarwa abin nan su ne takwas takwas to sai a tayar da shi ko kwabo wato sai a tayar da kai wato kana son mutane kenan su zaka kanin kai don kima abin su kun gane ko eh, in za a karawa a sai abin a yi shawara a taya a faɗa ma lungu a wannan ya cancanta a kara sai a kara kuɗi gaba ɗaya in wannan taho ya rage sai a tayar da shi da kasuwar gaba ɗaya hmm, ko ya kara kuma sai a tayar da shi da kasuwar ba karbewa ake yi ba hmm? Hmm? duk abin da ake sayarwa da awon

to masu neman wannan kaya sun yawa in ka je sai zama to a ce ka dawo yau sai ka dawo gobe in kai ba hanka ba ko kuma ba ka da hannu da shi wani kai ba a baka to sai a cikin masu baya da wannan kaya kai wani kuwa kace abu ka zan na shi kwarai amma ga shi sai ce ai kun ba haka ana so da shi kun an saka an wani ba samu sai ce to amma kace yanzu ni zai iya zuwa maka hmm. sai kawo maka don ka bashi wani abu da ya kawo da ina da so kai ka kama kawo maka ne kaka ce da kuka ni fa ni wani ake sayarwa kaya hmm. ita maka yadda ake sayarwa a kamfanin kaka ce to ni yadda ake sayarwa nan ba na so a rage yawan hmm. ina so biya yadda ake sayarwa amma kai da ka da wannan kaya kai da Allah da ka da shi ka a kai mu dubin kuɗi shi ne dai zan biya yadda ake sayarwa mana mm. ka rage in shari'a sai ma sai za ku yi da wannan da da Allah mm. ya wannan tuntu to shi wanda yake abin nan mai aiki cikin kamfanin ba ya halatta ya ɗora ɗaukowa yana sayarwa fiye da yadda kamfanin ke sayarwa yadda isiyar ake sayarwa ka yi sayarwa yadda ake sayarwa ya sayar ma wannan babu komai a ah, ya tunanin ina tunanin ko wannan ya sato ina tunanin ya dauko ah, yana yana yiwa shi zan ya sato a shekaru kenan bai halatta ka sai kayan sata ba <laughs> ah, wanda ya san kayan sata in ya san kayan sata ne da shi da barawon da suke a shari'a da shari'a da barawo da wanda ya ko kyauta ya ba ka karba in ka na sata ne abin nan wal mushtari wal mawhubu lahu ko abin nan wal mutasaddaqu lahu in alimu ka huwa Allahu akbar hada fa hmm. ya san barawo ne hmm. hmm. karba in ka san waɗannan kaya na sata ne bai halatta ka karba sai dai ka karba don kamar mai abu idan abin nan idan ka san waɗannan kaya na sata ne to da wanda ya saya gare shi da wanda ya ba kyauta ya karba da wanda ya ba sadaka ya karba duk dai in sun san na sata ta hukuncin su dai da mafarawo wanda ya fitar da sata ɗaya ake ɗaya ke ba hannu amma su za a sa su biya wata wanda duk an kaba cikin su zai biya ga kayan ne wannan al misali barawa ya dauko wani sai miƙa mu eh. to an ce mun nan ɗaya da barawa eh. to in biya redon wato in kai an ka kama za ka biya in shi an kama zai biya amma ga yanke hannu sai wanda ya fidda abu to malam ga rediyon. kamar yanzu misalin nan gida ne wani barawo ya taho ya saci wani abu ne sai ga taga ya miƙo ka miƙo hannu da cikin cikin ka karɓa ka fitar to hannu ka za a yanke ba na shi ba amma in ka in shi ya mika hanyar hita waje to na shi za a yanke hmm. a wato hmm. Hmm, kuɗi ba na kayan satar ba Ato wannan in dai ka san wannan abu na sata ne bai halatta ka ne eh, kuma kuma aikin makaranta su yi kan ya eh? ba ga ban bambanci guda na ba yanke hannuwa za a yi ba wato abin na hukuncin haramci kamar falawan ne kun harin ko kun kai wato ko da sun haɗa ƙarfi sun yi satar gaba ɗaya kuma za a dubi wanda ya hidda abin nan daga hirzi in shi bara na ciki ɗaki ya miƙo a waje wannan abin nan na cikin ɗaki za a yanke ma hannu in na waje miƙa hannu ya karɓo shi za a yanke ma hannu ba na cikin ɗaki ba duk wanda ya hidda abu daga matsulin tsayin tsarwar shi wato inda suke daidai wajen biya wanda duk an ka kama da wanda an ka ba sadaka ko wanda an ka ba kyauta ya karba ko in dai ya sani to sai ya biya to ga ina mi kace eh Eh. ya kawo kuɗi ya baka to nan ba ruwanka da yadda ya samu kuɗi kamar matar shi ba ruwanta da yadda ya samu kuɗi haka nan ya ya ikirarin cewa ya san wannan aikin sa na farawa eh, ya san aikin sa amma dai bai tabbatar da wannan kuɗi na sata wani na gidan wani bane ma ikirarin shi mallaya ba da ya san wannan kuɗi na satar ne

to wannan malami mai zaunawa yana wa mutane a sirrai shi ma barawo ne ba tsakanin waye ce ka zauna ka zauna da yawa wani da zan ji bayani da Allah magana da aka yi wajen kasuwanci kamar na eh. hau

ruwa don kawai haka na a sake mana mana da a malamin mai ya yi magani abin nan ya yi ma asiri ka kai ka wasa ka yan masa da kai da shi duk tsayi ko babu wannan abin nan ka taukace mu abin nan ga ta malam mun ga ga ni zan nan abin nan babu da hi abin nan ka ce mutum ya yi ma addu'a addu'a gaskiya ce amma kada mutum ya kafa sana'a shi addu'a wanda ya kama kai ne sana'ar ta addu'a na ba الله تعالى عن رسالة التعبير والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين من لسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم abinda zan fara ce muku karatu baya da gwani wato malik na cewa da kulle na hakuwa illa sahibu hadar kaf ko duk mai magana za a ga kowarsa sai mai wannan karin yana faɗin wannan magana a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wata hukunci kullum wato ka yi ƙoƙari ya faɗa da abin da ka sani kada ya saba in ya saba kada ka yi shiru in ka yi shiru ka cuci kanka ka cuci malami domin sai ka ce malam wane gane haka kada ku ji nauyin tambaya ban jin nauyin in ban sani ba in ce ban sani ba wato ba abin ba abin mamaki ba ne Allah ya koya mana cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama bai jin nauyin ya ce ban sani ba wata mace ta tafi tana tambaye shi wato maganar zihari sai ya ce mata al'adar ta larabawa in mutum yawa mata su zihari sai su zauna haka nan zihari shine mutum ya ce in ya banta kamar bangu wasu wato da ya haramta ta amma kuma bai suke ta ba sai ta ce a nan amma bayan haka nan Allah bai sauka min da komi ba saboda haka yake zauna haka nan sai ta ce bata yarda da wannan magana ba Allah kana jin kana kana kana kana sama kana ji na kana ganin wannan zalunci har tana yi tana koma ma annabi abin nan wannan hukunci bata yarda da shi ba har Allah ya saukar da na karkar sami Allahu qawlan lati ka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu samiu hawra ya kullu Allah ya nuna muna wanda an ka tambaya bai sani ba kada shi gidan nauyi ah, kuma wannan nau'in karatu ne rabin karatu ka ce ban sani ba shi ne rabin karatu wanda ya ce ban sani ba wannan nisful ilmi kullum wannan shi ya kokari na in an faɗa ma magana yin kokari ka san cikin wani littafi in baka ta zauna gare ka ba yi kokari ka san cikin wani littafi ne an ka faɗe ta to mu ci gaba wala yajuzu shira'u rajiqi wa thiyabi juzafan wato duk abin da yake yana yiwa a kidan yashi da sauki kamar bayi da tufafi ba yiwa a haɗa su a yi musu cinikin goro wato cinikin goro shine juzaf wala ma yumkinu addu duk abin da yake yana yiwa a raba a kidan yashi da sauki bila mashakatin babu babu wahala ba ya halatta juzafan a yi mai ciniki irin cinikin goro kun gane eh, amma kamar kwayin cikin kwando a ce sai an kidan ya kun akwai wahala goro yana yi wa kidan ya amma a ce sai an kidan ya ɗaya ɗaya ɗaya kun akwai wahala wannan babu lafi mutum ya diba ya yi ciniki eh. kamar misalin kudin gidan haya wato kamar yadda aka ce biyan kudin gaba misalin kafin wajen ya kare sai mutum ya biya yana jiran wato yana biyan eh. biyan ba shi ne ya fitar kuko biyan kowane mutum ya daidai ne abinda an ka hana ta yanzu. rayar da jiha biyu da bashi kai kana bin bashi shi kuma ana bin ka wato in mutum an ka bashi gidan haya in ya fara zama to kamar ya karba duka ne saboda ko da yake kwanuka na gaba bai wada zama su ba sai a dauka kamar dai suna nan ga hannunsa saboda ko bai biya ba ba a ce ya yi laifi ba a ce an yi haram haka nan kuma in ya biya wannan shi ya fi daɗi shi ya biya sannan kuma an ba shi gida ciniki ya tabbata kun wato haya kamar ciniki ce Ah, an hana wato tamiru zimmatai ne nan babu tamiru zimmatai ne babu rayar da jiha biyu da bashi saboda haka duk wanda an kai daidai ne hmm. waman ba a nakalan wanda ya sai da dabinnai har kubbirat wanda yake an riga ya musu kilili abinda a kilili masu dabino kun san dabino haka yake kamar mutum namiji daban mace daban ah, saboda haka kullum in sun yi hure sai a ɗebo kuren maza a samu mata sannan za su yi to bayan sun yi wannan kuri an ɗebo na maza an samu mata to shi kenan kuma mai gona sai ya sayar da dabin nan ko ya sayar da gona game da dabin nan to ƴaƴan itacen nan fatamaru halil bayi ƴaƴan itacen nan da an karya an kawa kilili to na mai sayarwa ne a wannan shekara illa an yi shi da gulmun sai in mai saya ya ce har da ƴaƴan itacen na saya wannan sai su canci kun gane wa kazalika ghayru hamil thimar haka nan sauran abin da ba su bane ƴaƴan itace kamar ka sai gida ta abin nan da mangoro mangoron nan ƴaƴan shi sun fito an gansu to na na mai gida ne na wanda ya sayar ne a wannan lokaci sai in kai mai saya ka ta har da ƴaƴan itacen amma nan inda ake sharaɗin a sa inda yake wato bai wato yana da matsayi kamar itacen suna da yawa sun wuce sulusin gidan da za a ce gidan nawa yake an ce yana abin nan yana fan ɗari sannan su ɗayan itacen su kuma a ce suna fan hamsin ko abin da ya sha haka nan to shi ne sai kawan abin amma in yan kaɗan ne wanda yake ba ba damu da su ba wannan sun shige wani ibbaru tazkiru yana fassara menene ibbar ya ce wanda sai da bin eh, abin nan da binne bayan ai musu mine menene ibbar at talkir maza furtawa wato a ɗaya bukulin maza a samu mata wa ibaru zar'i khurujuhu min al-ard wato abinda an kililin shuka fitar shi daga ƙasa da ka sai gona bayan shuka ta fito ana ganin ta to wannan shuka ta mai ta mai shuka ce ta mai gonan ce ba ka kamawa sai ya gama kenan eh, sai in ka ce har da shukan na tsaya kun gane eh, eh. kamar da duk za ka kawo shanu da ka sai don musu da ya'yan su ya'yan nan sun duwa ina yi wa haka nan a'a tun da ya'yan suna da matsayin su daban hmm. kuma ana iya sayar ya'ya ba kamar ya'yan mutane ba ne ba kamar bayi ba ne wanda yake ba a raba uwa da uba da da da ɗanta ga 'ya'yan dabbobi ana iya rabawa saboda haka wata wannan sharadi sai dai in ka ce zan hada in cinikin su gaba ɗaya wannan in ya yarda shi ke nan kusa ce ya bi nuna wai kuma a a wata ga mata ga abin nan ga bayi ake yin hankali ko shi ma sai an abin nan sai an daddare hmm. Hmm. to idan sun nina ya halatta ko da ice guda yin nina ya halatta amma in ba su nina ba bai halatta ba kamar irin abin da ake yi a sai da yabanyar a sai da yabanya kawai sai in ya zan a wannan lokaci za a sai a sare ba dabbobi in ba haka nan ba za a yi iya sayar da yabanya kun gane kuma ba a abdan wanda ya sayar da wani bawa wala ko malin shi bawan yana da dukiya ba malu lil ba'in dukiyan nan ta mai sayarwa ce illa an yi shi da ulmunta sai in mai saya ya ce to da kudin sa saya da dukiyar sa saya wannan sai wala ba su bishi da ima fil idil alal birnamiji bi sifatin ma'lumatin wato abinda idil wato dila shine larabci ne dila wato a ce ma ga dila daure amma ga rubutu an yi akwai alawayyo mai kama kaza ciki ga fadinsa ga tsawon shi sannan kuma ga yawansa ga kaurinsa ga abin nan ga komai nashi cikin bisa ga wannan sifa ka yi abin ka yi ciniki ya halatta amma da ka bude ka iski ya sake ba haka ba kana iya mayarwa ya hadda ƴaƴan to kai za ka yi shi mai mai mai sayarwa ke hidda zakka kai babu zakka a kanka amma in ya zan tun bai na bane ka saya to kai za ka yi zakka ina zuwa kan da Eh, shi hukunci yana nan tun da akwai kafirci yana yiwa aikin kin bayi ko babu shi yanzu amma yana yiwa ka gane shi hukunci na nan Allah ya tattalin hukunci tun yi shekara dubu yau da ɗari hudu yana yi wa wani wuri babu saboda wani dalili amma wannan bai nuna cewa har abada ba za a yi ba. game da a ce wajibi ne in aka wajibi kuɗi gidan ya hmm. to idan ka tafi banki wani lokaci a kare ka ba da kuɗi ko naira dubu goma ko dubu biyar ko dubu biyar ka hmm. an lulluɓe hmm. sai a ɗan kece kaɗan ka gade kalan su wato cewa idan an ba da canji wajibi ne mutum ya kidan ya to sai mutum ya tafi banki aka bashi dunkulen kuɗi wanda yake cikin takarda to wannan ya halatta ya ɗauke shi akan wannan sifa ai birnamiji ne abinda muke magana yanzu ne cikin biyu kudu kule wuri guda amma ga sifar da an kai kun nan da ko eh, in kana shakka wannan wajibi ne nan ka fashe a kidanya amma in ka yarda da wannan rubutu shi ke nan a eh, eh? a in a ne abin nan in dai wato abin nan ne tilas ne ko kuma yan akwai wani abin aunawa in nauyi za a iya gane sai a sa a auna a gani ba nan ba su da ɗaukar su nan ba su da dubi kawai eh lambobi yana abin nan amma yana yiwa a zare ko alama ba ba tun ba a ba a yi zare ba kawai a abin nan galibi tun daga bankin ne tun daga can wurin kera kuɗi ne an kan ba da wani ba ba wuce kina yiwa an kan ba da wani ba ba don mu gaba wato cikin akan dai birnamin wato rubutun da wato ka sai dunkulin abu wato da sifa abin nan sananna da ka bude ka gani abin nan da in ana shari'a musulunci mutum ya toye ce masu bankin nan sun bani ba cikakke ba ga sifar da an kai amma abin ga abin da ga abin da ya rage to abin nan ko dai suna da shaidu abin nan cikakke ne ko ko ba su da shaidu wanda ya baka ya rantsa cikakke ne yan bai rantsa ya kai ka rantsa cika ba in ana shari'a musulunci yana yin haka wala yajuzu shira'u sawbin ba ya halatta sayan tufa la yushar wanda ba bude ba wala yusuf ba za a sifanta shi ba wato dun abin nan tufa kule kamar irin da da ake yin guga kun ga yana yiwa a goje eh, tsumma amma saboda ya sha baba sai ka ka saya sai ka bude riga ka sa sai ka ke ta warwara saboda fata cinikin da ba a budewa ba ya halatta wala yi shar wala yin shakku ba za a sifanta shi ba amma ya sifanta man ka ce ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake bayan kana in ka dai ka bude ya sa ba sai wannan ka komo wannan ya halatta hmm. shi tun sabo in ka in an yi ma sifa shi ya halatta ka saya akan sifar amma in ka sai ka bude ka ga ya kasa sifar nan kana ya komowa ka gane aw fi laili muzlimin ko kuma cikin duhu mutum ya yi ciniki cikin duhu wanda yake la ya ta'ammala ni ba su da mai saye da mai iya sayarwa ba su iya ba su gane akwai launin nan koko babu to bai halatta aiki cinikin ba sai fa in ya zan da sharadin an ta yanka bude yanka ga abin da yana kasa ko to hmm. wala ya rifa ba fi ba su abin da yake ba wata ba shi ne ba in wata ne abin nan yanzu in cikin dare ne da yake ga ka ce wannan laifin ne eh, to haka in fasara shi da duhu ka gane to zalika dabba fi muslimin haka dan kuma dabba cikin duhu cikin dare mai duhu ita ma wanda yake ba iya gane ta ba a iya ciniki sai an tabbata sai faɗin mai ita zai sifanta ma sifa wadda yake in ka tafi kaga ta canza za ka yi komowa zuwa gare shi wala ya sun ahadun ala sumi akhi ya halatta wani ya yayi tayi bisa ga tayin dan uwansa wa zalika idza rakana wa ba an yi ciniki ne sun yi kusa ana sa sharuɗa ga yadda za ka biya ni a'a ban yadda da wannan bayanin nauyi da cikin wannan hali kai ka ɗauka ni na saya kaza haram ne ko kun fahimta ko wato wannan in sun ka karkata sun yi kusa wato ana sa sharuɗan yadda za a biya da yadda za a ko da jingina ko babu jingina to cikin wannan hali ka ka lawa lawali cinikin wannan ka ka sa na ka ba ya halatta wannan babu laifi don ba ba iyakance ba ta kawai ake ce wannan ya halatta har dai dukiyar marayu in za a sayar da ita kamar gida ne na marayu in za a sayar sai a sa kasuwa kowa ya ta faɗa har a samu wanda ya kai iyakar abin nan to cikin masu jahiliya gidan in akwai mai so ce to kun je da an kasa in kana so ka ƙara kaza ba za a ce an sallama mu ba za a ce an sallama mu guda ba sai dai an gaza duka sai an gaza duka sai mutanen kasuwa sun kai iyakar da sun ka tsaya sannan a ƙara wani abu a ce to cikin kuma so biya kun fahimta ko mm-hmm. eh, in biyu sun ka ce ni ina biya ni ina biya sai a ƙara wannan caca ne abin nan baya halatta shi an yake baya halatta a bai'ul hasa cinikin tsakuwa wannan baya halatta cinikin jahiliya ne kun gane? Mm. yace wala fi fi wani tasawun amma tun farkon tayi wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan babu laifi wal bai'u ya aqil bil kalam sannan kuma ciniki yana kulluwa da magana wa in lam yaftariq al mutabayi'an ko da masu ciniki ba su rarraba ba matukar na ce nawa ka saya ya ce na saya fule goma na bar ma ke shikenan magana ta kare wannan ya zanna ka ne kuma kawo min kuɗi da nan shirwa ta taho ta hige na ka an ka an ka hige ba wanda ya saya na wanda ya saya eh, ko ina ne tunda da ya ce ya abin nan sai fa inni ni ne. Eh, kamar ni bari ya abin nan eh? babu kabbara farko babu sallah babu sallah masu bin ka gane كبر فرقه كبر حرما كبر حرما فريلا شيء جواب صلى قال اني من عبادي صلى اما اما بياني akwai khilafa don haka ake cewa ba ya da sallah amma ya ta yi har aliman ya sallama sannan ya sake ta babu sallah ba da limami sai wani ya san hukuncin da yake sallah ba ta gyaruwa sai da shi ɗin da sallah ba ta gyaruwa sai da shi ya an da jahili babu sallah hmm? to wannan ai ana iya ganewa da mutum ya bude baki in dai bai sani bayan ka za ka iya ganewa sai kai ma dan uwansa ne eh kamar yanzu ce ba ka saya kace su ne goma nake na bar ma sai na ga naka So na bugu ya kai ka ne ne kun ga ba ko baka biya ba zan naka kaga ne Allah ya kare ni ko mu da bai kare shi ne ya kare kuma na kai na kai dan eh, din bai ya karba mu in ba to kan an bar ma ya zan nani sai ban ya ba akan zabi ne akan kenan ne